Kalangu, studio Kalangu. yana Kalangu, studio Kalangu. yana Kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu a daidai wannan lokaci inda za mu gabatar muku da labarin namu na mai karanta mama ada da farko ga muhimman kanun nasu. an ji karar bumamai ko in ce bindigogi a natashi a babban birnin wagadugu na kasar burkina faso sai kuma an sake 'yan makarantar nan da aka tsare bayan wata barna da suka aikata. rahoton mu na musamman zai shafi wani horo da aka baiwa daraktocin makarantu da kuma mambobin CJDS eh, a Bankilare. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na jan ɗaya babban birnin Burkina Faso ya fuskanci wani hare-hare a safiyar yau Juma'a biyu ga wata a tsakiyar Wagadugu babban birnin ƙasar. ofishin jakadancin ƙasar faransa da hedikwatar sojojin burkina faso ne su ne aka kaiwa waɗannan hare-hare a cewar germain nama daraktan jaridar burkina faso ta evenema da nafisa adamu sirfo ta tuntuɓa ta wayar tarho Harin ya faru ne wajajen karfe goma na safe. Dakarun sojoji na musamman sun mayar da martani a waje biyu a bangaren ofishin jakadancin Faransa mahara hudu ne aka hallaka. A yayin da nake muku magana sojoji sun murkushe maharan. Ma'aikatan ofishin jakadancin Faransa da ke ciki an ceto su. Sai a bangare na biyu kuma shine ma'aikatar manyan hafsan sojoji shi ma an hallaka mahara biyu. Amma har yanzu ana musanyar wuta akwai yiwuwar wasu maharan sun ɓoye a cikin gidaje. Dakarun tsaro sun bi sawunsu, sai dai har yanzu ba a tantance maharan ba. Ana cewa sojoji ne, amma ba a sani ba sojojin Burkina ne ko kuma 'yan ta'adda ne suka yi shigar sojoji. A hali yanzu dai muna dakon taron manema labarai daga ministan sadarwa. Birnin a hali yanzu ya yi shiru muna jira abin da zai biyo baya. To sai kuma zaben sabbin mambobin hukumar sadarwa ta CSC zai gudana a ranar 17 ga watan Maris mai zuwa. Ƙungiyoyin kare hakkin ɗan Adam da na kuma bunƙasa tsarin demokaradiyya na ci gaba da ɗawainiya domin zaben wakilin nasu. A wannan karo dai ma'aikatan harkokin cikin gida da na shari'a ne za su shirya waɗannan zaɓuɓɓuka. Kani Abdullahi shugaban ƙungiyar kare hakkin ɗan Adam ta Code ya yi ƙarin haske kan wannan shiri a cikin rahoton Habibu Garba. Le ministère de la Justice Harabar ministo da ke kula da shari'a ya wallafa sanarwa na shaidawa kungiyoyi su ta ajiye takardun takararsu. Akwai wani kwamiti da ya hada harabobin ministoci da ke bincikawa na ganin wa'anda suka cika ka'idodin a rike buƙatar tasu ta takara. Za a kafa sunayen 'yan takarar da aka kayyade Idan akwai 'yan takara da ba a riƙe takararsa ba, idan yana neman wani haƙƙinsa to yana da sa'o'i saba'in da biyu na ya ajiye ajiye tambayar wannan bukata. Ayar doka mai lamba 161 na kundin mulkin ta bayyana da cewar wakili guda ne da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da kare demokaradiyya za su iya bayar. A yau ne ma ƙarshen wa'adi na aje takara. Da zaran an rike takarar mai buƙatar kujerar to ana ba shi damar ya yi farfagandi na sati biyu kanan a gudanar da zaben a can kotun ɗaukaka ƙara. A cikin yunkurin neman mafita ga rikicin da jami'a Yamai take fuskanta tun bayan shiga yajin aiki na kungiyar malaman jami'a Sinex. A jiya wakilan kungiyar ESN sun gana da Prime Minister Tsalha Kaila Sakatare mataimakin sakatare na kungiyar union ya yi tsokaci kan wannan tattauna da suka yi tare da shugaban gwamnati a cikin rahoton Tarnan fude ahmed ya sani daga wajenmu menene muke iya saki bisa kan wannan tantamnawa da muke yi muka ce lalle duk dai abin da ya shahi rayuwa ta wannan cibiya ta mu ta ɗalibai ta birnin yamai muka ce ba mu iya sakin shi don saboda abu ne wanda muka samu bayan mun yi gwagwarmaya kwakwara abu ne wanda ya shahi cibiyar ɗalibai ta jami'ar abdu muni ba mu iya ja da baya bisa kan a samu a ɓata wata cibiya don a gyara ma wata a abu a taɓa yin shi ba kuma ba za a yi shi ba mu ba za mu ja da baya bisa kan wannan ba lalle firayim minista ya ɗauki alƙawari na cewa zai ci gaba da tantamna da wannan malaman makaranta domin a samu a magance wannan matsala e, kuma ya ce ya ɗauki alkawalin yana ma sake kiran su domin su zo ya tantamna da su bisa kan wannan abubuwa wanda suka shahi jami'ar abdulmuni domin a samu a magance wannan matsala kuma a koma karatu a gaugauce 'Yan makaranta kusan 20 ne aka tsare tsakanin ranakun 26 da 27 ga watan Fabrairun da ya gabata bayan wani fito na fito da 'yan sanda a nan birnin Yamai. A cewar gwamnan Yamai waɗannan ɗalibai sun aikata wasu ayyukan rashin ɗa'a da kuma lalata kayan jama'a. Saidu Zatau Ali ya yi wa Jallo Maryam Kende ƙarin haske. eh an sake su dukansu gaba daya bayan an kirawo uwayensu da ubannansu an shaida musu cikin ayyukan da diyansu suke ciki in sun tahi lakwal dan saboda tana yiwuwa ayyukan da yaran ga suke yi ubannansu ba su sani ba uwayensu ba su sani ba shi yasa an ka shaida musu kuma sun ka dauki alkawali da diyansu ba za su koma ba su irin wa'anga ayyuka kuma na asha da suke yi a cikin gari lalle sun fahimta su dauki alkawali wa'anga abubuwan dai ba za su ƙara tambayar su ba dan ana nan ana gyaran su ana nan ana yi musu yanda ya kamata dan saboda haka muna tsammani dai daga yanzu yanzu dai a takaice har zuwa ƙarshen shekara ba za a samu yajin aiki ba a wajen makaranta kuma jihar ta mutu ya mai. Mun ji elef suna so governor ya yi demisioni kun ji wannan labari. Wannan magana da yake ta yara suna waɗi don ba su san yadda ka'idodin suke ba. Jiya mun samu taro da ƙungiyar tasu mun gane mu juna bisa kai ga abubuwan da suke so. A abubuwan nan akwai da yawa gwamnati ta ɗauki matakai har ta fara yin su To sai mu koma yankin maraɗi inda a game da wata jita-jita da ake yadawa a da kwaro da ke cewa ana yi wa yara maza allura ga kai kana 'yan mata a ƙasan cibi malaman makaranta da hukumomin wurin sun gudanar da wani zaman taron fadakarwa domin ƙareta wannan zance. mamudu abu sj wato sakataren dindindim na kungiyar sinan ya yi wa adamu umaru karin haske dangance da dumumuwa na cewa da akwai wata mota fara da motuna suna nan suna yawo cikin karkara don ma yara allura maza ga kai mata ga ciboyinsu ina so wannan zance mu kayatar da shi me yasa muka ce haka nan tun dai bara wannan zance ya faro da kasar difa har zuwa zandar mu yanzu ne ya zaka wajen mu dangance da wannan ne muke so jama'a kowa da kowa shiga ne cewa da wannan zance ba gaskiya bane rudani ne kawai mutane suke su kawo a sa cikin kawunan mutane don dai kawai malam maka duk abubuwa da su zo ba da ake sun su ba daga yau tun da dai kowa dai ya ji muna tamani wannan zance ya kare ƙwarai ko wannan abu ya hana zuwa ya lakwal daga kasar sole ya faro zuwa gula da ƙasar balbaje abin ya faru don ka nan kaso gandu duk zancen ya fi samuwa Ƙauyen Gube na gundumar Karma yankin Talabiri ya samu likitar satun ranar Lahadi 18 ga watan Fabrairun da ya gabata. Magajin garin ya karɓi makullan wannan gini da aka gina domin al'umma tare da taimakon asusun zuba jari domin hukumomi da gundumi su tafiyar da harkokinsu FICOD bisa sefa miliyan hamsin wannan CSE ta matakin farko an yi ta tare da halartar ofishin magajin garin karma da kashi 20 cikin 100 da kuma motar eh, kwasar mato mara lafiya nan take cikin gaggawa wakiliyarmu balkisa tahiru ta halarci bikin karbar wannan gini ga rahotonta. A gaban cincirin da mutane ne cikin fara'a ne babban jami'in fiko da ya miƙa makullan sabon ginin cibiyar kiwon lafiya ga magajin gari Ali Shaibu wannan likitar CSE ta zo a daidai lokacin da ake bukata. Meri da kungiyar FICOD sun cika alkawarinsu na gina gidan asibitin. Jama'a su riƙe wannan cibiyar a matsayin tasu. Sana'a cikin kudaden da ke shigowa ne ya kamata a kula da motar ɗaukar marasa lafiya. Shugabar kula da CSE Mumai Hamani ta bayyana farin cikin ta matuƙa ga ƙarshen walhalun mata da yara na ƙauyen Mada kewayensa. Mun yi matukar farin ciki da samun wannan gidan likita. Marasa lafiya maza da mata da yara yanzu matsalar ta ƙare mana, kuma wannan asibitin ta samu motar ɗaukar marasa lafiya. Shugaban CSE Hamadu Sumaila ya gaici mutane da su rika zuwa akai-akai wannan likita ta yadda za a samu zarafin kula da cututtuka. Tsafta tana da matukar amfani saboda lafiya tana tafiya ne tare da tsafta, Da zaran mutum baya shin daɗin jikinsa, to abu mafi a'ala shine ya garzayo da sauri a gidan likita ya samu kyakkyawar kulawar likita kafin abin ya kasance ya fi ƙarfinsa. Hukumomi da sarakunan gargajiya na ƙauyen sun ɗauki niyyar kawo gudunmuwa da kula da wannan gini. Rahoton da Balkisa Tahiru ta aiko mana da kuma Studio Kalangu ta fassara kenan. Babbar jam'iyyar adawa ta ƙasa Mudam Lumana Afirka ta jaddada goyon bayanta ga shugaban jam'iyyar Hamma Amadu a yin wata sanarwar da ta fitar a ranar Laraba da yamma a haidakutar jam'iyyar da ke nan birni mai ga dai gundarin wannan sanarwa tare da Kalilu Tahiru, mamba na jam'iyyar a cikin rahoton su mana Amadu. Tun ranar 23 ga watan Ogista shekara 2013 ranar da hulɗarmu ta katse da jam'iyya mai ɗauke da madafan iko cewa da PNDS masu goyon bayan jam'iyyar mu ana ta gallaza musu ana kama su gidan yari Waɗanda suka gabata a gaban koti shari'a ta wanke su dangance da kundin zaɓe wanda suka yi wa ma daidai yadda suke bukata to shi wannan kundin zaɓe ya kamata a rosar da shi don a samu ya kasance doka wadda ba ta da ɓangaren da za ta baiwa hanyar samun rinjaye. Mun kuma ba magoya bayan mu labari sakamakon shari'a wadda ta shafi ɗan takararmu da cewar an ɗaga wannan sakamakon sai zuwa wata rana mun ƙara jaddada musu da ɗan takararmu hakikan shine mai girma Hamma Ahmadu kuma wannan ya kasance kowa ya san da shi ya shiga kuma cikin kunnan kowa. entendu et su par tous. Bashar kula albarkatun noma ruwa da muhalli da kiwo Sahel Nijar shekara ta takwas karo na hudu na cikin rana ta uku kuma rumfuna da dama sun kasance ba kowa amma duk da haka masu tsara baje kolin sun bayyana gamsuwarsu kan yadda baje kolin na wannan karo ke gudana. Almaktar Yusuf Muhammad sakataren zartarwa na gungun dakunan kasuwanci na Nijar ka a cikin rahoton su mana Amadu. Muna samun ziyarar mutane dubu ishirin a duka wuni. Kun san abin da yake da mahimmanci shine abin da yake bayan wannan taron baje kolin da duka abin da zai biyo baya, kamar odar kaya da saye da sayarwa da kuma ƙulla yarjejeniya a game da iri da makiyon dabbobi da kuma cuɗayya tsakanin juna. Ina ganin kuma akwai jama'a masu sabbin fasahohi da kuma ɗimbin halartar takwarorinmu na ƙasashen waje. waje. Taron baje kolin wani madubi ne na nuna ingancin kaya ba wai yawansu ba. Kashi 98 cikin ɗari na rumfunan da muka kafa sun cika makil ciki har waje. Mu a wajenmu babban abin alfahari ne mun gamsu matuƙa. To sai ku gyara zama domin gabatar muku da rahotonmu na musamman. A dunkule daraktoci makarantu firamare da mambobin kwamitin kula da makarantu CJDES 244 eh, ne na jihar Binkilare suka samu horo daga ranar 16 zuwa 17 ga watan Fabrairun da ya gabata a cikin wannan jiha. Horon ya rataya kan darussan tilawa domin kyautata tushen karatu na ɗalibai. Ilyasu Sekum shine jagoran jiha na CJDES Benkilare a cikin rahoton yusufu Eliwet. Mahimmancin wannan horon yana daga cikin mahimman ginshiƙan ga ɗalibai tun ajin farko a rarrabe-rarrabe fannin lissafi. Gwada kowane ɗalibi akan ƙwarewarsa da fahimtarsa, sannan da kuma koyar da yaron idan yana da matsala a fannin. Abin da muke so shine a koyar da yaro wanda ko bayan makaranta yana iya yin lissafi. Mun muna ganin kawo mu yana taimakawa. Shawarar da nake son ba bayarwa ga duka masu ruwa da tsaki kamar daraktocin makarantun boko da suke gaban wannan shiri shine muna tambayar su da su ƙara haƙuri saboda rayuwa a cikin al'umma abu ne mai matuƙar wahala su ci gaba da wayar da kawunan al'umma mun yi magana a kan shirya tarurruka bayan fagen aiki inda su iyayen yara suna da rawar da ya kamata su taka na bayar da haɗin kai wajen ba da 'ya'yansu domin su amfana da wannan horo kuma zai ƙara sanya yaran su kware kullum abin da muke so ga iyayen yara da zaran yaran suka dawo daga makaranta ya zama tilas su saka ido a kan su menene suke yi saboda aikace-aikacen cikin gida bai karewa yanzu matsalar da jama'a suke kokawa da ita shine ruwan sha. Idan akwai waɗanda suke iya taimakawa a wannan fanni ina ganin za a iya ciyo kan matsalar. Saboda ɗalibin da zai tashi kilomita uku zuwa hudu domin neman ruwa sannan ya dawo a cikin 'yan uwansa a gaskiya akwai wahala. Don haka a gaskiya mun ga ƙoƙarin da ƙungiyar shika take yi. Idan da son samu ne wasu abokanin hulɗa masu hannu da shuni su ma su kawo tallafinsu domin magance wannan matsala. Mu abin da muke so ma shine a samar da cibiyar ajiye magunguna saboda ko ana son aiki idan babu tabbataccen lafiya to matsala ce. To ƙarshen labar namu kenan na sashen Hausa daga nan studio Kalangu idan lokaci kaɗan za a gabatar